بسم الله الرحمن الرحيم السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su ne jiran abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Ma saurare sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. To jerin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran. Turkiyya ta sanar da soke duk wata irin yarjejeniyar kasuwanci da Isra'ila saboda yakin Gaza. Ministan kasuwanci na Nijar ya yaba da yadda alaka tsakanin ƙasarsa da Iran ke faɗaɗa. Yau take ranar 'yan jarida ta duniya. To kuma ga cikakkun labaran. Turkiya ta dakatar da fitar da dukkan kayayyaki da kuma shigar da su Isra'ila a wani mataki na nuna fushi game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza. Turkiya za ta aiwatar da waɗannan sabbin matakai har sai gwamnatin Isra'ila ta bari an shiga da kayan agaji Gaza ba tare da ƙasar London ba, a cewar ma'aikatar cinikayya ta Turkiyya. Sanarwar ta ƙara da cewa an aiwatar da mataki na biyu na wannan shiri, kuma an dakatar da fitar da kayayyakin zuwa Isra'ila da kuma shigo da su daga can ɗin. A watan jiya ne hukumomin Ankara suka sanya wa Isra'ila wasu takunkuman kasuwanci, suna masu cewa ba za su ɗage su ba har sai Isra'ila ta tsage ta wuta a yakin da take yi a Gaza. tare da bari a shigar kayayyakin agaji ba tare da shamaki ba ministan kasuwanci da masana'antu na nijar malam saidu asman ya kawo wata ziyara a nan birnin tehran na jamhuriyar musulunci ta iran inda ya halarci taron afirka da iran karo na biyu da aka buɗe a ranar 26 ga watan afrilu ya kuma samu halartar taron baje koli na shekara-shekara mai taken iran expo na 2024 da ya kawo ƙarshe a ranar 1 ga watan mayun 2024 a wata tattaunawa ta musamman da tashar talabijin hausa tv ta iran ministan kasuwanci da masana'antu na niger ya yi ba da yadda mahukuntan iran ke kokarin karfafa alakar su da kasashen afirka a ɗaya bangaren kuma ministan kasuwanci da masana'antu na niger ya ce abin da suka gani yayin wannan ziyara a iran ya saba abubuwan da ake faɗi game da ita wannan ƙasa ministan ya jaba da cigaban da iran ta samu a fagage da dama musamman a irin kayayyakin da iran ke kerawa domin kaucewa takunkuman da aka kakaba mata a game da yarjejeniyar da bangarorin suka cimma kwanan baya malam saidu asman ya yi fatan ganin an aiwatar da waɗannan yarjejeniyar domin cimma moriyar juna yau iran ta zama abin koyi mu waɗanda suke da arziki iri daban-daban kama daga na ƙarƙashin ƙasa da ruwa da filayen noma da kuma kiwo da sha'anin kiwon lafiya muna fatan ƙarfafa alaƙa ta waɗannan bangarorin domin dogaro da kanmu in shi ministan kasuwanci da masana'antu na nijar Malam Saidu Asuman a tattaunawarsa da tashar Hausa TV ta Iran. To nan gaba a cikin shirye-shiryen namu za ku ji tattaunawa ta musamman da ta haɗa mu da ministan kasuwancin na Nijar Malam Saidu Asuman. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Jagoran ƙungiyar Ansarullah ta kasar Yemen da aka fi sani da 'yan Husi. ya ce murkushe zanga-zangar lumana ta ɗaliban jami'o'i da da ake yi a amurka domin nuna goyon baya ga Falastinawa. Abin kunya ne ga makuntan Amurka. Yayin da yake gabatar da jawabi a yammacin jiya Alhamis, Abdulmalik Badr al-Din al-Husi ya ce zanga-zangar lumana ta ɗaliban Amurka na kyamar Isra'ila na ci gaba da yaduwa a duk faɗin ƙasar. kuma hakan manunu ya ce ta yadda amurkawan ba su gamsu da siyasar karya ta mahukuntan amurkar ba an fara zanga-zangar ɗaliban amurka a ranar 17 ga watan afrilu a jami'ar columbia da ke new york ɗaliban da suka gudanar da zanga-zangar sun yi kira ga jami'ar da ta yanke hulɗa da hukumomin isra'ila da ke da hannu a yakin gaza alhusi ya sauki fuska biyu na amurka game da 'yancin faɗar albarkacin baki ya kuma tunatar cewa ƙungiyar ɗalibai ta amurka ta yi kira ne kawai da a kawo ƙarshen yakin gaza a halin da ake ciki dai zanga-zangar nuna goyon baya ga falastinawa na cigaba da yaɗuwa a jami'o'in amurka sama da mutum dubu ne aka kama cikin mako biyu sanadiyar zanga-zangar a cewar rahotanni yau ce ranar 'yan jarida ta duniya wadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da irin gudunmawa da kuma rawar da 'yan jarida ke takawa wajen bayar da labaran abubuwan da ke faruwa a duniya an dai keɓe kowace ranar uku ga watan mayu na kowace shekara domin jinjina wa 'yan jarida a duniya a baya-bayan nan aikin 'yan jarida na fuskantar babban kalubale a wuraren da ake fama da yaƙe-yaƙe da tashin hankali musamman a zirin gaza cibiyar labaran gwamnatin gaza ta sanar a jajibarin ranar 'yancin ta 'yan jarida cewa gwamnatin isra'ila ta kashe 'yan jarida da 141 tun bayan su mafarokin a zirin gaza a ranar bakwai ga watan oktoba kamfanin dalancin labaran ikna ya habarta cewa an jikata 'yan jarida sama da 70 a zirin gaza tare da kama wasu 'yan jarida sama da ashirin. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Yanzu kuma lokacin da zan barku da sauran shirye-shiryen namu. Amsoshin fikihu. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة وصوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسا كسا دوادكو أتكي وانا شري وانا مكي أمسا مكو تنبيوي da kuka gabatar mana da suka shafi al'amura na fikihu wannan shiri na amsoshin fikihu kamar yadda muka sani muke kuma nanatawa ba kurin tambayoyi za ku dinga turo mana da suka shafi fikihun shi'a ba hatta fikihun da ya shafi wanda ma na shi'a ba daga mazhabobi daban-daban na malikiya hambaliya hanafiya da shafi'iya mutum ina son da jawabi to zai iya turo mana da tambaya insha Allah za mu binciko mu ba shi amsa a nan akwai wata tambaya da ke hannunmu da wani bawan allah ya turo wani gashi mai suna salihu abdulmajid ya turo wannan tambaya shi kuma kamar yana zaune ne a kadunan najeriya yake cewa assalamu alaikum filin fikihu don allah ga tambaya kuma ina fata za a amsa min da ita ni ba mazhaba ta mabiya ahalbet nake kai ba amma ina tare da abokaina waɗanda su akan wannan mazhaba suke kuma wasu lokutan mukan yi musu tare da su musamman mun tashi sallah duk da cewa guri guda muke sallah a masallaci guda amma a wajen alwala idan sun tashi za su yi alwala sukan kasance suna shafar kafa kuma su shiga masallaci su yi sallah na yi ƙoƙari na tantambaye su na kuma nuna musu ma hadisi wanda hadisin nan yake nuna cewa idan mutum ya bar lum'a a cikin kafarsa to ranar kiyama za a yi masa azaba domin akwai ma hadisi da yake cewa wailun lil aqabi minan nari wato azama ta tabbata ga wasu kafofi wato azaban wuta kenan ta tabbata ga wasu kafofi to kuma masu sharhin wannan sun nuna cewa bari lum'a ake nufi mutumin da ya tashi zai alwala da ya zo wanke kafa ya wanke amma ya bar wani guri busasshe ba bai shafa man ruwa ba ruwa bai isa ba to ne musu wannan bayanin amma wasu daga cikinsu ma har dariya suke mu akan cewa wai ba hakikatan wanke kafa shine abin da musulunci ya zo da shi ba to ni tambaya ta anan yaya aka yi hadisin nan da na karanto yana cikin littattafai sanannu amma su waɗancan sai kasance ba sa amfani da hadisin sannan kuma in sun zo sun shafi kafa korin shi ma a saman kafar suke shafa sauran duk guraren babu wani danshi da ya taba gurin amma kuma sai su tashi zai su sallah don allah a fahimtar min da wannan bayani shin ita mazhaban ta albeci da suka ce suna bi ita ce ta koyar da haka ko kuma su ne ba su fahimci mazhaban yadda ya kamata ba yaya malaman fikihun wannan mazhaban suka yi bayanin alwala ta yadda domin wa'annan da muke tare da su ɗin, fi sabilillahi ne ban ga suna zuwa makaranta ba ban ma taɓa ganin suna zuwa islamiyya ba ni abin da ɗauka kurin shirme suke yi ba su iya ba sannan ni da na sani kuma na gaya musu amma suna wawaitar magana to da allah na fata za a yi mun bayani to malam wasan eh, abdulmajid kake ko to fi sabilillahi tambaya kai tambaya ta asasi sannan baka ɓoye cewa kai dinnan ba wannan maza ba kake bi ba kuma kana tare da waɗanda suke bin maza ba ɗai wato abin da na fahimta kana ƙoƙari ne ka kawo gyara bisa kai a naka tunanin wani abu da kake gani daga abokanka wanda ba daidai suke aiwatar da al'amura suna ibada ba to tun da na tambaya kai kuma kana so ka ji malaman fikihun mazaban albeti su ne suka ba da wannan fatawa suka ce kuma a bita a tafi a kanta koko ba su ba ne to abinda zan gaya maka a nan shine cewa mazhaba kowa yana da mazhabasa musamman na karanto mana mazhabobin can guda hudu da aka san a ahli sunna ga kuma mazhaba ta ja'fariya wanda yau a musulunci baki daya inda dai musulmai suka raja a mazhabobi guda biyar ne to idan muka duba za mu ga alwalatin da akanta ake magana lallai su malaman fikihu na mazaban ahalbeti sun ɗora alwala ne akan ayyuka guda hudu ayyukan nan guda hudu su ne na farko mutum zai wanke fuska sannan zai wanke hannunsa na dama zai kuma wanke hannunsa na hagu sannan zai shafi kai zai kuma shafi kafafuwa guda biyu to wannan a bisa maza ba ta albeti ita ce cikakken alwala wannan ayyukan su ne ayyukan alwala waɗanda suke wajibai ga wanda ya tashi zai alwala Shi ne malaman fikihun mazaban albaici suke cewa alwala ba komai bace illa wanki guda biyu da shafa guda biyu wanki biyun nan shine wanke fuska da wanke hannu na dama da na hagu sannan akwai shafa biyu kuma ita ce shafar kai da kuma shafar kafofi biyu wato kafa ta dama da kuma kafa ta hagu wannan ita ce alwala amma irin yadda ake yi ɗaya bayan ɗaya daga nan hatta da wasu masu tahabbobi da za a yi wannan ba wannan filin shine na koyar da abubuwa ɗin ba nan kurin amsa ce muke so mu baka game da tambayar da kake na farko kenan to idan wannan ita ce fatuwar malaman ko kuma malaman fiƙo na mazaban albeti to kenan kaga ashe waɗancan in kaga suna shafan kafa bayan sun wanke fuskansu sun wanke hannayensu sun shafi kansu sannan kaga maimakon ku da kuke wanke ƙafa? sai kaga su kuma sun shafi kafansu sun yi shafa kan kafan dama hannun dama sannan suka yi shafa a kan kafar hannun hagu to sun ɗauki fatoyi ne na malaman fiƙihu na mazhaban ahalbaita alaihi salam mu abin da muka sani a irin wannan al'amari shine fatawan da aka bayar da ita ne wanda yake takalidi zai aiki da ita to ku wannan fatoyi ne waɗanda su suka bayar kuma kaga wanda aka ba baton dole ya aiki da ita to wannan ita ce amma zancen cewa akwai lum'a sun yi shafa ne sauran guri da babu danshi a kai busasshen guri ne sauran kurin guri wani ne suka dan shafa to in an je aka yi sallah an yi ta da lum'a ka kawo hadisi akan cewa akwai wuta ko wuta ta tabbata ko bone ya tabbata ga, ga da suke sun bar lum'a to duk wannan hadisai ne da suka shafi mazhaban ahli sunna wanda ba su da ingancin da za a yi amfani da wannan hadisai din a bisa shafar kafa din da mabiya mazhaban ahalbaiti suke yi babu wannan saboda haka duk wanda ga ya zo ya shafi kafarsa a cikin alwala dan shi'a ne shi to yana yi ne bisa fata wanda ya karbo daga wanda suke wanda yake wata kalidi ina fata ka fahimce ni to wannan tambayar ta ka tambaya ce muhimmanci kuma ga amsa na mun baka saboda haka ba za ka zo ka kafa wa dan shi'a mabiyin mazaban ahal baiti alaihi salam hujja da wannan hadisin ba domin shi a gurinsa bai ballum'a ba ya aiwatar ne da abun da aka ce yayi a alwala shine ya shafi kafafuwansa a alwala ba a ce mutum ya zo ya wanke kafa ba domin ba mu da lokaci a wannan shirya a yanzu da mun bujiro da tarihin ma wani lokaci ne aka fara wanke kafa a lokacin alwala amma tabbas dalilai sun sun tabbato a sun tafi akan cewa lokacin manzo da lokacin eh, wato halifai duk abin da yake tafiya shine cewa in an tashi alwala in an zo kai shafa ake yi kafa ma shafa ake ba wanki ba zancen wanke kafa malamai da dama sun ce ya faru ne ko ya fara ne tun daga lokacin halifancin Usman bin Affan wato halifa na uku. To wannan bahasi ne mai tsaho, amma dai tambayar da kai ina fata na baka amsa domin lokaci ma ya cin mana. Sai Allah ya kai mu a wani shiri wa ala Muhammadin wa alihi tahirin. tashan arziki masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne da kuma nazari akan wani shiri da matasa a jihar kano suka fito da shi na yin kira da a shuka bishiyoyi a cikin birni da kewaye da zumar kare muhalli ta fuskoki da dama za mu kawo muku shirin na dai a cikin bangarori uku da za su kunshi yin dubi na bai ɗaya akan muhimmancin bishiya ta fuskar kimiyya da kuma zamantakewa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ɗaya daga cikin muhimman matsalolin da ake fuskanta a duniya ta fuskar muhalli ita ce rushe dajuka da sare bishiyoyi saboda dalilai na tsarin jari hujja da yake kallon komai a matsayin hajar da za ta kawo kudaden shiga bishiyoyi da dajuka sun zama da zakaran gwajin dafi na manyan kamfanonin da suke da bukatuwa da filayen da za su yi gine-gine a cikinsu sannan kuma da su kansu itatuwan da za a kera wasu kayan alatu da su a ci kasuwarsu. Wannan irin kwaɗayi na 'yan jari hujja da haɗama a duniya ya jawo mayar da martani daga masu rajin kare muhalli saboda illoli da ilimi ya tabbatar da cewa suna tattare da sare bishiyoyin. Ɗaya daga cikin waɗannan illolin da mutanen suke gani kuwa, wanda kuma suke ji a jiki, shine ƙaruwar ɗumamar yanayin duniya. shi kuwa ɗumamar yanayin duniya yana tattare da tashi illa mai girma da ta haɗa da jin zafi a jikin ɗan adam da rashin inda zai zauna ya ji sauƙi ko bishiyar za ta koro masa sanyi-sanyi ya ɗan huta da wannan zafin sai dai illa mafi girma da sare bishiyoyi ke jawa wanda kuma ya shafi bil'adama baki ɗaya ita ce rashin daidaito wajen saukar ruwan sama a lokutan da aka saba bugu da ƙari wannan matsalar tana haddasa fari a wasu yankuna na duniya baki ɗaya ta yadda a shekara ta 2023 da ta gabata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana fari a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suke haddasa yin hijira wato majalisar ɗinkin duniya tana bayar da kafa ta yin hijira ga mutanen da fari ya mamaye yankunansu ya hana su noma da kiwo kamar yadda ya faru a gabashin nahiyar afirka to ƙasar najeriya kuwa tana daga cikin ƙasashen da suke fuskantar ƙalubale irin wannan fiye da sauran ƙasashe saboda wasu ƙarin dalilai baya ga waɗanda muka ambata cikinsu da akwai jin cewa sara bishiyoyi tamkar wata ƙawa ce ko kuma ci gaba na zamani domin zai fitar da wurin daga wani yanayi da ya kama da na ƙauye da mai da shi birni gashi ya zuwa yanzu a duniya manyan biranen duniya da suka ci gaba cike suke da bishiyoyi da shuke-shuke da suke sake ƙawata biranen bayan ci gaba na zamani da aka yi a wannan biranen ga waɗanda shekarunsu suka haura arba'in zuwa hamsin mazauna birnin kano suna sane da cewa wannan birnin cike yake da bishiyoyi a cikin gidaje da kuma a kan tituna a cikin gidaje bishiyoyin dabino su suka fi zama ruwan dare wasu daga cikin tsofaffin hotunan wannan birni da aka ɗauka a shekarun baya suna nuni da hakan kuma a wancan tsakanin idan mutum ya taso daga unguwar dawanau ya nufo rijiyar lemu zuwa tudun bojuwa da kuma kurna asabe har zuwa ƙofar ruwa zai rika cin karo da manyan bishiyoyi a tazara da bata wuce mitoci hamsin ko ƙasa da haka ba kuma a ƙarƙashin kowace ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyin da akwai wata 'yar ƙaramar kasuwa da ake kira muciya da akwai ƙaramar kasuwa ta masu sana'o'i daban-daban ana kuwa jingina wa kowace ɗaya daga cikin wannan bishiya ko kuma muciya kamar yadda ake kiranta sunan ɗaya daga cikin wanda ya yi fice a sana'ar da yake a ƙarƙashin bishiyar ga misali akwai muciyar buzu da ke kan layin shiga unguwar ɗaiba da ke rijiyar lemu da ake jingina wani mai yin shayi a gaba da ita da akwai wata bishiyar da ake gasa tsire wato akwai tukuma tsire a ƙasanta wacce ake kiranta da sunan mahaucin da yake sai da nama abin takaici dukkan waɗannan bishiyoyin ko miciyoyin sun ɓace saboda an sare su baki ɗaya an tarwatsa 'yan kasuwar da ke zama a ƙarƙashinsu sannan kuma uwa uba an yi wa mutanen unguwa asarar wajen zama su hira da musayar ra'ayi sannan kuma da samun iskar oxygen da ke bugowa cikin gidajensu yanzu da alama samarin kano sun farka suna son dawo da wannan yanayi na birnin nasu da ba shi wacce martaba ta baya kuma wannan shirin da muka buɗe ya tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka fito da wannan shiri ne da ake kira ismail awal wanda ya bayyana mana cewa sun mayar da hankali ne tun a shekara ta 2019 domin yin wannan shuke-shuken ga abin da yake cewa Assalamu alaikum ah, suna na Ismail Awal ni ne nake jagorantar wannan gangami da muka bawa suna da Mekano Green shi dai Mekano Green wani gangami da muka fara shi shekara ta 2019 an ah, babban abin da muke so mu cimma a lokacin da muka fara shi shine kamar matasa su ɗau abin da ake kira wai responsibility wato su sani cewa lokacin zafi irin lokacin zafi da irin wannan lokacin ana ta ƙorafe-ƙorafe cewa zafi ya yawa zafi ya yawa zafi ya yawa shikenan sai muka ga da ce an tsaya ana ta surutai a kafafen sadarwa na zamani me zai hana mu haɗa kawo kan matasa kowa ya zo ya haɗa karfi da karfe wajen rage wannan zafin ta hanyar shuka bishiyu shine lokacin da muka fara kamfen a shekara ta 2019 mun shuka dubunnan eh, bishiyu da 2019 zuwa yau to bayan da muka ji wannan malamin ya kuma sake yi mana wani bayani akan yadda a bana shirin nasu ya samu karbuwa fiye da baya ga ta bakinsa. amma wannan shekarar kuma sai muka ɗau sabon salo salon da muka ɗauka shine wannan shekarar so muke mu shuka bishiyoyi guda miliyan ɗaya daga yanzu zuwa karshen eh, wannan wannan shekarar maganar eh, sauye su ko maganar canji gaskiya dai bamu taba ganin irin wanda muka gani wannan shekarar ba domin mutane sun karba sosai na gaya maka a cikin awa 24 da muka kirawo a bada gudunmawa irin muka samu gudunmawa ta shukoki da suka kai adadin dubu hudu 556 a ƙasa da awa 24 banda waɗanda suka ɗau nauyin gabarar shuke-shuke da kawunansu da kansu ba tare da ba tare da mu ba. To ma sauraro za mu tsaya a nan saboda shirin mu yana da takaitaccen lokaci. Amma a fitowa ta gaba za mu ji ta bakin Malam Yakub Musa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin jagororin wannan kiran a yunkurin da ake yi na sake farfado da Kano ta fuska shuke-shuke. sai dai kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ko masu saurare. Rikon sakainar kashi ko kuma nuna halin ko Unkula da hukumomi ke yi wa makarantun Islamiyya ko kuma na tsangaya na ɗaya daga cikin koke-koken da iyayen almajirai da ma malaman makarantun islamiyya suka jima suna yi a ƙasashe yammacin afirka irin su najeriya da kuma jamhuriyar nijar hakan ne ya sa shirin namu a yau ke jin ta bakin ku game da irin matakin da hukumomi ke ɗauka domin inganta wannan fannin na makarantun islamiyya ko kuma makarantun tsangaya duba da irin kulawar da waɗannan hukumomin ke yi wa makarantun boko ta hanyar ware musu azuzuwa kayayyakin karatun da ma malaman da ke kula da bayar da ilimi a wannan fannin. To wannan shine maudu'in namu a wannan mako. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Sashen Hausa na BOH suna na haɗari mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Babu shakka yau kun ɗauko mana maudu'in da ya dace mu tsaya mu ba da tamu gudunmuwa domin yana da matukan muhimmanci. Hakika matakin rikon kai na kashi da gwamnati ko kuma mahukuntar ƙasar mu Najeriya tare da masu hannu da shuni ke yi wa makarantun Islamiyya da kuma na alluna gaskiya bai dace ba. Saboda haka ina kira ga mahukunta ƙasar mu Najeriya tare da masu hannu da shuni su san da cewa wannan karatun na islamiyya da kuma na allo shine abin da za mu cimma gobe kiyama to ya kamata a ce idan aka ba albasa ruwa to a zan ba yalo bai kamata a mai da ƙarhi ga harakar karatun boko na zamani ba wanda idan ka mutu ba da hiza ka je inda ubangijin ka ba ya dace a yi duba da irin harkar islamiyya domin kyautata ma karatun addinin musulunci da fatan allah ya sa kiran ya je inda ya dace suna na haɗari ne kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa murya da jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Muhammad wanda aka fi sani da suna Rabon Mai Askin shugaban kungiyar masu kira da sauran radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya na abin da zan iya faɗi a dangance da hukumomin mu bangaren ko masu hannu da shuni eh bangare na makarantu na Islamiyya. Eh zan iya cewa eh a hukumomi ba na iya cewa ba suna tallafawa ta wajen bangaren wannan tunda inda suna tallafa ta wajen bangaren wannan gaskiya da ba haka ba da an riga an samu ci gaba fiye da yadda ake ake tsammani in ka duba wajen bangare na makarantunmu na islamiyya ga suna almajirai duk a watsi zube a titi zaka gasa suna kwana a samu irin waɗanda su rika tallafa musu su musu gina musu ko da shaguna su rika shiga suna kwana kai a ɗauki ɗawainiyar su ma na abinci ko kuma na ruwan wankin su ma ko kuma ruwan shan su ma ko kuma sabuli na wanki ma wannan abin gagara yake amma dai alhamdulillahi duk da haka nan ana samun waɗansu waɗansu 'yan unguwa haka ko kuma waɗansu masu hannu da shuni hakan ga 'yan kasuwa suna tallafawa ta wajen ɓangaren wannan amma ɓangaren hukumomi na zamani babu wannan ba mu gani ba ba mu samu ba mu ba samu labarin haka nan kin ba a ce gashi nan gwamnati ta ɗauka da wani wata makaranta tana kulawa da ita ni dai har yanzu ban ci karo da irin haka nan kin ba amma masu kuɗaɗen mu alhamdulillah suna ba da nasu iyaka kokari nagode mai magana raba mai aski da magaram na Niger a tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya ta Hausa mai magana Muhammad Lawan dan Goro unguwar Turo a jihar da Magaram. Eh, gaskiya a wanga maudu'i da kuka dora mai mahimmanci na magana akan makarantar allo ko kuma in ce islamiyya. E gaskiya a shekarun baya an dan samu tangarda wanda wasu gwamnoni a jihohin su suke ganin cewa wannan abubuwa ba wasu abubuwa bane ko kuma wasu abubuwa ne wanda suke ganin cewa za su iya eh, su kansile su ko in ce a daina yin su amma da suka gwada da ikon Allah abun bai yi ba alhamdulillah alhamdulillah duba da yadda yanzu abin ana yin shi birni da ƙauyuka alhamdulillah karatu yana tafiya musamman ma inda nake ƙara jinjinawa eh, gari na da magaram duba da yadda masu hannu da shuni ke ƙoƙari wajen inganta makarantun islamiyya da kuma makarantu na makarantar allo sai in ce alhamdulillah don wani gidan da zaka ga an ba eh, masu neman ilimi su zauna a ciki kai a matsayin kama wanda kai ba makarantar kake ba ba za ka iya samu wannan gidan ka samu ka zauna ba gaskiya malamai suna kokari kuma da manyan masu kuɗi suna ta kokari musamman ma jihar Kano su ma suna iya kokarin su ku tashi lafiya mai magana Muhammad Lawan dan Goro Angwar Tudu a jihar da magana. To kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shan ra'ayoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa h malami na gaba sai ka dora daga inda aka tsaya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Lawal Daura daga Daura a jihar Kaduna. To hakika dangane da yanayi da islamiyoyi suke ciki a garinmu na Daura da ke jihar Kaduna to alhamdulillahi kusan zance dukkan a masu hannu da shuni a wannan gari suna kokari wajen inganta wannan islamiyoyi muna fatan kuma a za a ci gaba da inganta islamiyun musamman makarantu irin na allo su ne kullum a wannan gari namu suke kasancewa gaba-gaba wajen kuma baya a fannin bayar da ilimi duba da yadda yanayin da suke ciki babu ingantuwa sosai ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da sauran duk waɗanda ya kamata a ce su saka hannu su saka hannu wajen ingantuwar a ilimin karatun allo da ake yi domin shi ma ilimi ne tamkar na islamiyya da fatan kuma allah ya mana jagora baki ina gode ku tashi lafiya suna na lawar sa'ar daura ga daura a jihar katsina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muku magana Aliyu ya hadi garin Nasarawa kuma ɗan Galma wakili na masu kira da saurare na jihar Tawa. Alhamdulillah ala kulli hal irin yadda karatun allo ko karatun tsangaya da ya kama wannan lokaci ina ganin ko insha Allah wa ta'ala shugaban kasa mai daraja Abdulrahman Chani don bayani ne ya ka bayanin cewa Niger ta da addini ya ka bayanin addini ya ka bayanin addinin Islama to ina ganin insha Allah wa ta'ala wannan tsangaya ta allo ta addinin Islama addinin Allah insha Allah wa ta'ala zai samu ɗaukaka zai samu ɗaukaka alhamdulillah sai mu ce jin daɗi da godiya da tunawa da cewa tarbiyya da haɗin kai da nasiha da tsari da bin dokokin Allah dangane da hanya ta addinin Islama. Samun duniya da lahira suna hanya ta addinin Islama. Allah kare mu Allah kuma shi ƙara lullube mu ki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. biyo Hausa kai sai kuna tare da Mamman Sani Dauda cin wazza wanda ake bin sani da Bikin Man Aero Gang mamba kungiyar masu kira da sauran radiyo ta Afirka da ke nan jihar Damagaram eh gaskiya kashashen mu na Afirka ah, musamman ma mu nan yankin mu zamu ce ba a cika ba dokan makarantun Islamiyya kamar dai yadda aka doki na boko yadda ake kokari a kansu na yadda gwamnati za ta ce tana kokari a kansu sai dai ko iyayen yara wanda suka sa da kuma malamai haka da kuma wasu dai masu hannu da shuni za a ce su ne wanda za ka ga suna dan ba da tallafi ga wani lokaci shi ma kamar azumi amma gaskiya a zahirin gaskiya mu har yanzu dai irin wannan dokan wani mataki na makarantun islamiyya akwai ana yi amma dai ba sosai ba bai kai ba yadda ake ɗauke makarantun boko a sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sul usman daga nan bakin kasuwar taransa da maganar jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka to dangance da eh, makarantu na islamiyya ko ko wanda muke kira eh, makarantar tsangaya to hakikanin gaskiya dangance da a hannun gwamnati yi mu dai a yankunan mu dai sai mu ce gaskiya babu wani kokari da gwamnati take yi amma dai muna kyautata zato akan wannan gwamnatin tamu mai son talaka mai kuma son ganin addinin musulunci ya ci gaba to wannan muna kyautata zato muna sa rai insha Allah gwamnati za ta sa hannunta ta kama dangance da wanga karatu na tsangaya duba da cewa muddin aka samu irin wannan makarantu sun kafu a ƙasa kuma aka ba su kulawa to gaskiya ba za a yi ƙasa a gwiwa ta kowane fanni kuma a ɓangaren masu kuɗi a hakikalin gaskiya ana samun masu hannu da shuni can da nan suna kamawa amma gaskiya yana da kyau mu yi waiwaye adan tahiya dangance da wa'in ga makarantu namu na tsangaya Allah ubangiji ya taimake mu Allah sa mu dace kuma Allah sa mu gane cewa wanga makarantu na tsangaya sun yi dukkan wani harshen turanci da za a zo a koya mana a kasashenmu wanda harshe ne na yaudara da babakere da kuma izalinci. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Medela Bosheri ta da Magaramu a Nijar. Hakikanin gaskiya batu na karatun Islamiyya ko kuma tsangaya da za a ce na karatun addini mafi yawa dai abu ne wanda za a ce na sa kai da kai ba wani ne yake ɗaukan ɗawainiyarsa ko gwamnati ko kuma eh, masu hannu da shuni. Eh, mutane ne dai za su haɗu a cikin gari su samu mutum guda su tara mai 'ya'yansu a hakan duk sati za a yi kaɗan samun wani abin masarufi ana kai mishi amma ba eh, wani ne yake ɗaukan ɗawainiyarsa so muna fata dai nan gaba eh gwamnatin kasar mu ta Nijar za ta gane da cewar wannan bangare shi ma ya kamata a ce an yi waiwaye adin tafiya bisa kan harkar cewar shi ma aiki ne na kasa kuma aiki ne na ilmantar da al'ummar kasa da fatan za su eh, yi kokari su sa wannan tsari a cikin tsare-tsaren dukkanin eh, harkokin gudanar da ilimi a ƙasa ta Nijar. Nagode suna na Usman Maidala Bosheri ta da magaram a Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum Hausa BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawalul Waye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi muna gode muku bisa irin wannan maudu'i da kuke bamu mai matukar muhimmanci wanda ya kamata a ce shugabanninmu na Afirka ko kuma mu ce yankin kasar Hausa ya kamata a ce ko a azuzuwa ne an ba wa irin makarantun tsangaya mahimmanci wanda tun daga e, mataki na farko karatu ya zamana an kai mataki na ƙarshe to ya zamana a ce da eh, irin wannan koyarwa ta islamiyya ko kuma mu ce makarantun tsangaya ake koyar da shi a zamanantar da shi wanda zai ba da dama eh, ɗalibi ya yi karatu mai kyau wanda in ka samu karatunka a nan za ka iya samun aiki ma na gwamnati mu yi watsi da koyarwa irin ta turawa da sauransu wannan shine ra'ayi na boh ku tashi lafiya muhammadu lawali luwayi garin matsin kai jihar da magaram nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutanen cikin gidan nan mai albarka da fatan ina kowa fatan alkhairi a gaskiya gaskiya ina jinjina muku wannan al'amura da aka ɗauko shi zuwa ga yanzu na wayar da kai islamiyya gaskiya sebon ya yi allah ubangiji sa to wannan ƙudurin da aka ɗauka ya kai mu zuwa ga waɗanda za a yi farin ciki kowa da kowa ya murna allah ubangiji ya kama muna muku goyon baya ɗari bisa ɗari muna tare da ne muhammad daga nan kazo. to masu mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agadis da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a, uku ga watan Mayu na shekara ta 2024, wanda ya daidai da 24 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau, Mirza Shirazi, masanin adabi ɗan ƙasar Iran ya rasu. An haifi Mirza Shirazi a garin Shiraz na kudancin ƙasar Iran. ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan kuma ya tafi birnin mashhad da ke arewa maso gabacin kasar ta iran inda ya karatu a gaban manyan malaman addini na lokacin mirza shirazi ya kware matuka a harsunan larabci da turancin ingilishi da farisanci ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa ta ɓangaren adabi da sauran ilmomi daban-daban da suka shafi sassa na addini da kuma dukkanin littafansa waɗanda ya rubuta ya rubuta su ne a cikin baituka na waƙoƙi ba sosa an tattara su a cikin diwaninsa jimillar baitocin da suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu saurare kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1968 ɗaliban jami'ar ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar ta sake nazari a kan tsarin ilimi a faɗin ƙasar kasanto cewa tsarin yana bayar da mahimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yayin da marasa galihu da 'ya'yansu kuma ba za su iya karatu mai zurfi a ƙasar ba bayan fara wannan zanga-zanga da 'yan kwanaki ma'aikata a ƙasar faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke da nasu bukatun da dama daga bangaren gwamnati musamman ma dai batun neman karin albashi wanda suke korafi a kan ƙarancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta sami goyon bayan mafi yawan al'umma a ƙasar ta faransa kuma ta bulla a wasu ƙasashen nahiyar turai da suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na dakile zanga-zangar amma ala tilas gwamnati ta amince da mafi yawa daga cikin bukatun da ɗaliban suka gabatar kafin su dakatar da wannan zanga-zanga tasu a faɗin ƙasar faransa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan mayu na shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya amince da ranar uku ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ta amince da wannan bukata da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk inda suke a fadin duniya domin su gudanar da ayyukansu na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci da walwala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na atla Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da rayuwar fatima a zahra salamullah alaiha shugaban matan aljanna bayan mun kammala sirar mijinta amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam mun kuma fara magana dangane da haihuwarta inda muka bayyana cewa an haife ta bayan fara annabci da misalin shekaru biyar kuma bayan isra'i da miraji na manzon allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya ci wata itaciya inda ya ci ‘ya'yan wata itaciya a aljanna wanda kuma ya zama ruwa na halittar zahra salamu alaiha wannan dai shi ne wato ingantaccen al'amari a wajen malaman masabar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu ci gaba da kawo maku sirar daki-daki bari mu ɗan kawo kaɗan daga cikin matsayinta idan mun kwatanta ta da sauran mata da kuma sauran halittun Allah ta'ala da farko Allah ta'ala ya halicci mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya zama ayarsa ga dukkanin talikai ya kuma sanya shi shugaban annabawa da manzanninsa ya aike shi don kammala da kuma cika addininsa wato addinin musulunci kuma addinin Allah ta'ala tun annabi Adam alaihi wanda shine addinin musulunci amma sai ya cika shi da aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne kaɗai karɓaɓɓen addini a wajen Allah ta'ala sannan ya halicci Fatima salamullah alaiha daga tsokar jikinsa ya kuma sanya ta shugaban matan duniya da kuma aljanna ya ɗaukaka ya ɗaukaka al'amarinta a duniya inda ya sanya ta mahaifiyar dukkanin wasiyan mahaifinta in banda mijinta bayan ya rufe annabci da shi fatima salamu alaiha ta sami ɗaukaka a duniya inda allah ya kai ga inda ya kai ga ana kafa dauloli da kuma da sunanta aka kuma ake kuma kada wasu daulolin har ila yau da sunanta da albarkanta babu wanda ya kai ta ɗaukaka a mata wanda allah ta'ala ya taɓa halitta a duniya daga ciki hadda maryamu 'yar imrana salamullah alaiha shugaban matan zamaninta don zahra salamullah alaiha shugaban dukkanin mata ne daga farko haƙashe zahra salamullah alaiha tana daga cikin waliyan allah ta'ala wacce allah ta'ala ya saukar da ayoyin alkur'ani dangane da girmanta a wajensa kuma musulmi suna karanta su har duniya ta naɗe da farko Allah ta'ala ya sanya ta cikin wa'anda ya tsarkaka kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab aya ta 33 inda Allah ta'ala yake cewa Allah na nufin ya tafiyar da ƙazanta kawai daga gare ku ya mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa a lokacin da wannan ayar ta sauka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo cikin wasu ruwayoyi ummul mu'minina ummu salma tana cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kira masa Fatima da mijinta da kuma ‘ya'yanta Alhassan da Hussein alaihi salam a lokacin da suka zo sai ya lullube su da wani borgonsa saƙar Yemen. Sannan ya ɗaga hannayensa masu albarka yana cewa, ‘Ya Ubangiji, wa'annan su ne iyalan gidana, ka tafiyar da dauɗa ka ɗauke dauɗa daga gare su ka kuma tsarkake su tsarkakewa har zuwa ƙarshen addu'an sai wannan ayar ta suratul azab ta sauka har ila yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Zahra salamu alaiha zuwa neniya ko kuma mubahala da nasarar Najaran da Allah ta'ala ya umarce shi ya yi mubahala da su ko la'anin neniya da su kamar yadda ya zo cikin suratu ali rana inda allah ta'ala yake cewa to wanda ya yi musu da kai a cikinsa a bayan abin da ya zo maka daga ilimi to ka ce ku zo mu kirayi ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku da matanmu da matanku da kanmu da kawukanku sa'an nan kuma mu ƙarƙan da kai sa'an nan kuma mu sanya la'anar Allah kan maƙaryata cikin suratu Ali Imran aya ta 61 a cikin wannan aya dai Allah ta'ala ya ambaci matanmu wanda kuma ma'anarsa ita ce Zahra salamun alaiha don ita kadai ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita da ita don mu bahala tare da nasarar Najran don haka tana daga cikin waliyan Allah ta'ala daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya maida addu'arta kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana tana daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya wajabta son su kuma yin hakan wato son su yana daga cikin ladar manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wajen musulmi saboda ni'imar musulunci da ya zo musu da shi. Allah ta'ala yana faɗa a cikin suratu shura ayata 23 wancan shine Allah ke bayar da bushara da shi ga bayansa wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, ka ce, Ba na tambayar ku wata ijara a kansa, face dai, soyayya ta cikin zumunta, kuma wanda ya aikata wani abu mai kyau, za mu ƙara masa kyau a cikinsa, lallai Allah mai gafara ne mai godiya. Cikin sura aya ta uku. don haka son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ilan gidansa tsarkaka wa'anda kuma su ne Fatima da mijinta da ‘ya'yanta Alhassan da Hussein alaihi salam wajibi ne da nasi alkur'ani mai girma. Malaman masabobin addini musulunci gaba ɗaya sun gamu a kan haka, sun kuma tabbatar da cewa duk wanda baya son su ko kuma yake ƙinsu nasibi ne ya fita daga cikin al'ummar musulmi ba za a yi hulɗa da shi ba. ba za a auren masa ba kuma ya nisanta daga al'ummar musulmi imam shafi ɗaya daga cikin shugabannin masabobi hudu na ahlus sunna yana faɗa dangane da son iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wata kasida inda yake cewa ya ku ahli baitin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam son ku farilla ne daga allah ya kuma saukar da shi a cikin alkur'ani ya ishe ku daga girman daga girman al'amarinku cewa duk wanda bai yi maku salati a cikin sallarsa ba to bai da sallah don yana daga cikin girman da ɗaukakar fatima salamun La’aliha a cikin addinin musulunci shine duk wanda bai yi mata salati a cikin sallarsa ba to sallarsa ba karɓaɓɓiya ba ce wannan kuma ya zo daidai da salatin ibrahimiya wace manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabbansa kan yadda za su yi masa salati inda ya haɗa da iyalan gidansa wanda fatima ce ta farko daga cikinsu wato ya ubangiji ka yi salati ga muhammadu da iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa sallam a masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam salatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake yi a cikin tahiya a cikin salloli gaba ɗaya shine salatin da ake magana a kansa wajibi ne idan an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an hada da iyalan gidansa tsarkaka wanda Fatima ita ce ta farkon su. To madala masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmun yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كول إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتسيدك بها شلوم إتهش الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم ليش شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عسار متريم بتدرشل خمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 כל איראן משדר